إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي أدواء أنا من ثلاثة إمام مالك أيوم درن الهميس ashirin da biyar ga watan da asira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da ashirin ga watan februari da shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin kwanci mun kammala darasi na goma zamu yi na sha ɗaya a cikin littafin talbisu iblis na alhafin Jamal ibn jauzi rahimahullahu ta'ala mun kammala babobi guda hudu na farko za mu shiga babi na biyar daga shafi na arba'in da biyu littafin da kawai da muka sani yana magana ne dangane da tarkon shaidan da hanyoyin da yake bidiyo ya fatar da mutane ya hana su don allah ya kange su daga hanyar shiga aljanna malaki albabun khamis في في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات wannan babi zai magana game da yadda shiɗan yake ƙoƙarin ya rikirkita mutane a babin aƙida da addini wato addini wurin Allah guda ɗaya ne amma sai shiɗan ya ta ƙawo addinai iri-iri ya ɗora أكيدوية كركسة دسودة don ذكر تلبيسي على الصوفة الطائية وتقول جاتي أكيد كما الصوفة الطائية لقى الصوفة الطاء سونا ونين قال الشيخ رحمه الله هؤلاء قوم ينسبون إلى رجل وقال له صوفة الطاء wani mutum ne ake kira haka sai ya fitar da addinin da ake kira sofar sa'iyya ko kuma tafarki wanda ake kira haka mu annal ashiya ala haqiqata cewa suka yi komai bai da tabbas da haka kai din yana yawa ba kai ne. matarka da ke cikin gidanka kila ba matarka ce. kudin da ke aljihun ka kila ba kudi ba ne komai a shi ala hakikatala komi bai da tabbas wa anna ma ya juzo an kuna alama ma shahidu, wa ya juzo an kuna ala gairi ma shahidu, duk abinda muke ganin bai yiwa ila ne ma muke gani abinda muke gani yana ya ba yadda muke ganin sai. yake don haka babu mamaki duk masallacin nan ba duk maza ne muke zaune ba to kila ma duk mata ne kawai su ta ku akira ke ko ni bai da san wa qad radda al ulama alayhi malamai sun ba su amsa me suka ce musu qalu limaqalatikum hadhihi haqiqatun am la suka ce ita wannan aqidar taku tana da tabbas ko ba ta da shi ita da tabbas ba ta da tabbas فإن قلتم لا حقيقة لها وزودتم عليها البطلان إن كنت باشا تثبت كما ينا يوئت ما بحق كتبا فكيف يجوز أن تدعو إلى ما لا حقيقة لها ويا كي يكرام ذو هذا الدين الذي يثبت سوف نكوز كيف sallar da muka yi muna zaton za mu shiga aljanna babu tabbas za mu shiga aljanna ja in mun bar in mun bar zunubi ba za mu shiga wuta ba babu tabbas ko maka zunubi yana Allah ya taimaka shi kawai shi a manufarsu ya ka ce to ku addini na ku yana da tabbas ko bai tun kun ce komai bai da tabbas in suka ce ko shi bai da tabbas sun ce ta da za ku ɗora maka abin da bai da tabbas فكأنكم تقرون بهذا القول أنه لا يحل قبول قولكم kamar dai ku da kanku ne kuke faɗa mana magana kuma ba ta da tabbas Wai in qultum la haqiqatun faqad taraktum magharra in kun ta ita wannan aqida mu yana da tabbas sai mu ce to an kai sai tabbas alalan komai bai da tabbas وقد ذكر مذهب هؤلاء أبو محمد الحسن بن موسى النبختي في كتاب malami ne. سوري ما لميني النبختي لتاكي سنة الآراء والديانات رأي da addinai. ga su don barkatai in tara su sanin su tafi indiya ni na zo indiya amma ban yi binciken addini ba amma wata rana na taɓa tafiya tsohon labari ne tun cikin 80s ne tafiya cikin jirgi da wani ɗan indiya har yana ban labarin aure zai yi amma biya shi sadaki kun san sun bace suka biya na bin sadaki babansa lektara ne a abu a lokacin nake tambaye sa addinan kasar ya ce ai gaskiya addinai ba su da iyaka nace to kai wani addini kake ya faɗi sunan addinin na nace to me kake bauta to sai ya zan babu wata tsayar ansa saboda ni saboda ko ni na da ubangiji dare na da ubangiji safiya na da ubangiji haske na da ubangiji duhu na da ubangiji rana na da ubangiji wata na da ubangiji ruwa na da ubangiji ƙanƙara na da ubangiji tsutsa na da ubangiji to wani kaka bauta cikin labarin da yake bani bani wantawa ya ce ai wani lokaci aka samu rikici tsakanin iyayen biji, sai ai fada tsakanin su shi ba abin da yake fada ba wai ta su ne abin da ya yi imani da shi ne ya ce akwai lokacin da wani ya shiga ruwa sai ubangijin ruwa ya so ya cuce shi ya nutsar da shi nan take sai nemi agaji da ubangijin kankara sai daskar gulbin gaba ɗaya shi kuma ubangijin kankara da ya ga haka an cuce shi sai nemi agaji da ubangijin rana sai ta sakwa zahi sai kankarar narki ya taba laba wai ni mamakin da kai kai gaga a matsayin tatsuniya kana da rana shi ya yi amana da abin da yake faɗi la ya sami ciwo saboda dogon surutu kenan shaidan ya tabu addinai iri-iri shi ne wannan malami yayi al'ara wa diyanat fa qala ra'aytu katiran min al-mutakallimin ghalitu fi amri ha'ula'i ghalatan mubina yace da yawa na ga yan falsafa mutakallimun iyayen surutu sune mutakallimun ko bai sai magana a kan? in kace akwai Allah sai ce to ni a hujja in ka faɗi da su ce mu ba ta yi muna mu abinda za ka ce muna komi fara shi aka yi don haka dole aka wanda ya fare shi shi ko wanda ya fare shi nan bai yaya zai da farko da bai inda yana da farko da bai yaya farkon farko sai su yi sai maka surutu hakan kai ciwo wajen su ce ma akwai Allah dalilin akwai Allah ni gani ni addini akwai Allah ban ba da yake ba ba ba hmm? ina kunne kai ce shi nan kaga duk jaye-jaye kai haka gashi ba shi ke nan ba a an zagaye wata baya su ne mutu kallimun iyayen surutu su ne su ke nan kala ɗan ɗumi ya ce tuna ga da yawansu suna kuskure game da suwaye su fasfa'iyya da ra'ayinsu la'annan na zaruhun waje da luhu ya ce sun yi jayayya da su waramu bilhijaji wal munazarati an radda alai وهم لم يثبتوا حقيقة ولا أقروا بمشاهدة يتشينا كان كسكري نيما أبين دا علماء الكلام تهي شاس جرس إجادة سوف الصحيح وان دي تقومي بيه تثبت تدوز زايد دكو تيف في دشيبا تثبت شاكل قبل جاية سيتي هذا يابا كما يزا يابا إن كاكا هجة سينا ما يابا بكا هجة فكيف تكلم من يقول لا أدري أيكلمني أم لا da za ka yi magana da wanda bai ma yadda cewa kana magana da shi magana da kike da shi ba ta da tabbas kila ma ba magana ta kike da shi a wannan irin mahaukata ne ko da ya ta zo wani gida tana kitso suna cikin kitso sai ta ce ma wadda take ma kitso ta ce hala mai jiran kya shigo ta ce miki gani ta ce raji kuna ɗumi daka ga tana riƙe da kanta ba amma ta ce suna ɗumi daka ta ce allah ka sa a gaba kitson nan lafiya in ba ta san taɓuwa ta shiga ba to kaga shine mutum na magana da kika ce kila ma ba magana take magana da kike ne ba ta ba ta da tabbas ba lalle ne magana ta kike da ni ba to kaga ne ya zama hukunci وكيف تناظر من يزعم انه لا يدري اموجود هو ام معدوم ya za ka yi zaya da wanda shi ma bai yadda ko akwai shi ko ila akwai shi ila babu shi وكيف تخاطب من يدعي أن المخاطبة بمنزلة السكوت في الإبانة wa annas sahiya bi manzilatin fasik ya za ka yi jayya da wanda ke ganin magana matsayinta guda da shiru sannan gaskiya daidai take da ƙarya abinda an ka yi daidai ke da wanda ba a yi ba قال ثم إذ إنما يناظر من يصير ta أو يعترف بأمر wanda ake jaya da shi kam shine wanda ya yadda akwai abu ya ikirari da wani al'amari fayuj'alu ma yuqimu sababan ila taqi ma yaj'alu sai a ce to wanga da kai yadda da shi bari mu ma hukunci da shi sai mu gwada ma abinda da baka yadda da shi to shi wanga bai yadda da komai daga ba. fa amma man la yuqiru bi dhalika fa mujadalatu matruha wanda bai yadda da haka ba jai da shi ba ta da amfani qala shaykh wa qad radda hadha al-kalam abu al-wafa ibn aqil abu al-wafa ibn aqil al-hanbali shi ko yace wannan magana da da nubakciye bai da ita ba faƙala ina kwanan kanu kai ba nukallin ha'ula wasu ke dami muke jaya da sufafa'iyya wa gayatu ma yunkin mujadil an yi ƙarribar ma'akula ilal masu mai jayayya abin da ke ƙoƙari ya jawo maka abin da a cikin hankali ya zanga fili wa ya bi shahid ta al-ghari abin da annan ya hujja shi kan wanda baya nan, ko wanda aka gani a hujjar shi kan wanda ba a gani in ka ce akwai Allah sai ce akwai shi don gane ni kuma na kama ni ne kenan kuma ka kai ni ba to yi na kai wayin wanda yayi nizin shi Allah ta ka kenan mu hujja da abinda akwai ko abinda ake gani kan wanda ba a gani wa haula la yaquluna su mahsusati fa bima yukallamun sai suka ce to wayannan da ba su yadda da komai ba to da me za a yi hujja da su qala wa qala wa hadha kalamun dayiqul hafi magana ba ta yi ba fala in baza in yu'nas min al mu'ajalati ha'ula'i fa inna ma'tiraf min yace ai hakikani wannan abin da aka wasu wasi ne ba cikin zuciyar kai ta kwace bai yadda akwai shi kuma shi kawai kare yake ولا ينبغي أن يضيق عطلنا من معالجته لإكرات مدى متاكرة لجاية السبا فإنهم قوم أخرجتهم عوارض انحراف في مزاج متعنين إذا لا لا تيوى تبيئة مزاج لا لا تيوى tunani gurɓacewar hankali shi jawo musu wannan وما مثلنا ومثلهم إلا كرجل رزق ولدا أهول أبنى مثال مو إنصف الصائية كما مثل الله يبقى شتاء أمام يدين مغورا تسا أهولكم وانا عندك كليك في ياسر تشعروا هذا يكليك بجيز فلا يزال يرى القمر بصورة قمرين. بيك اللي وتا سيك أبو دايني تسا أخوما سيروا أنا قلن wasu daga tsufa wasu daga ciwo ana ba ku labarin tsoho da aka ce ya gani ya ce ya karu duk abin da nuka gani ɗaya yanzu biyu nake gani shi gani ya karu karu ya kora gwai hatta inna hula mai shukka an na fista ba ya kamare yaron nan nasa ya yi amanna cewa wata biyu a kai sau da ya kai ke gani faƙala lahu abu al'amar wahid sai ba wasu ya ce ai wata guda ɗaya ne وإنما الصوغ في عينيك مثلا إذا نمكت يا رينا يدا تجي تعبنا بيك مثلا غض عينك الحولاء وزي إتمنى إذا ميدين البورا وهيتك غني ميدا تغني أنا بقى إذا جيت أتاك بنت غداء الله هي يا غداء الدم الصلاة فلما فعل قال أرى قمرا واحدا لأني أصبت إهداء عيني فغاب أحدهما يا بيتشا to na ga guda amma su bata na ruwa ijiya guda ne da ba kowace su guda ta ka gani <laughs> jaya ta ta tashi ke don haka sai guda ya ɓace tun da na ruwa ido ja a min hadha shi ba ta thaniya kaga yanzu an samu wata ba ta biyu kuma cewa kowace ido guda na ta ka tun da na ruhe guda to ai guda zai فقال له أبو أبو إن كان ذلك كما ذكرت فغض الصحيحة sai ce to in dai kowace ido guda ta gani to yanzu rage wadda Allah ya fara'a kamarai ne sai ga da ijje ga guda ya ga biyu ba alima sa haka ma kala kaga da yake an warware mai shubha ta dai an warware mai ta biyu sai ya gado abin da baban ke faɗi أنبأنا محمد بن ناصر قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن البنا قال حدثنا بلدان قال أخبرنا أبو عبد الله المرزبائي ومرزباني مرزبان سنة لي ها مرزباني مرزبان ما سناني yana cikin sunayen farikawa marzuban da قايمان ثورس لشهربان قال حدثني أبو عبد الله الحكيمي حدثني يموت يقول رسول الله يموت ابن mutu يموت <laughs> قال حدثني محمد بن عيسى النظار قال مات ابن لصالح ابن عبد القدوس كنت عبد القدوس انا ينبو بسم الله يا بار مين هذا ابوكي عبد القدوس بن بسم الله بسم الله ana yi in ka da wajen indiya pakistan afghanistan za ka ji bismillah ka ji alhamdulillah a kone abin nan tun ana farko farkon aikin harabin makka wajen 89 ya faɗo daga abin nan sama ya faɗi a ce sunan shi bismillah zai ce to ila sai dai bismillah ya faɗi dan ko bangaladesh haka ko india فوان يارو يا نفس ما مالا قال ابن عبد القدوس فمضى إليه أبو الهذيل أبو الهذيل لنا تشيشه قبل المؤتذر ومعه النظام سنة تعرض نظام نظام شما مؤتذر إليه ولما إذا تصف الصالية أقيت أتشيشه وهو غلام حدث يارو لأنكرني كالمتوجه له أبو الهذيل العلاق shi da nazam al-mu'tazili sun kai ziyara kal mutawakkil sun zo ne kamar suna so su yi mishi ta'aziyya su ɗebe mai kewa ya yi rashin kansa fara'ahu munharifan sai gan cikin wata harka faƙala abu huzai la a alifu li jaza'ika wajhan ita ni ba ga dalilin da ya sa ka yi raki ba munharif kamar mutumin da irin ya zautu ya shiga damuwar kwarai ta rashin yaro idza kana indaka kazar'i idza kana an-nasu indaka kazar'i indai mutane a gurinka kamar shuka ne to banga dalilin damuwarka fakallahu salih ya abul hudayr mutane a gurin su sofafaiya kamar shuka ce za ta ciro za ta mutu wata za ta fita سيك يا أبا إنما أجزوا عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك أبين دي ساكت إنا راي أقول للتاج إن أنا ولا كتاب الشكوك يا ربي لسام كرنت سورة كان الثاني شكا فقال له أبو الهدين ما كتاب الشكوك أنت وين للتاج هذا قال هو كتاب وباطل للتاج هنا ولا من قرأه يشك فيما قد كان حتى يتوهم أنه لن يقرأ دون يكرن تحت زي أو أبين دي فاروك أبو بيوات wa fi ma lam yakun hatta yazunna abinda bai faru ba kawai sai ya kaddara ya ma sai ya ma fa za ka kai ya kai saurayi ka shiga wannan aqida budurwar da kake so kawai sai kaddara ka ma aure ta kawai daga kike da an zo da lafiya fa qala lahu an-nazari sai nazari masa abinda ya kamata kai kai shakka mutuwar وعمل على أنه لم يمكن كمان دليل يموتون <laughs> وإن كان قد مات فشك أيضا في أنه قد قرى الكتاب إما كما كايد كاكاسا قدر فلي المطبع تقدر يا مطبع أما يرغى يا كرنة الإسلامي بدي بيرغى كرنة أو وإن كان لم يقرأ خذ يا كرنة الإسلامي كيف تتوقع يا ما كرنة كيف تتوقع يا كرنة كتاب الشكوك ka biyar da shi ɗaya ke wasa da hankalin wai hada littafi aka a koya ma ɗaya وحكى أبو القاسم البلخي أن رجلا من الصوفصائية كان يختلف إلى بعض المتكلمين wani mutum daga kima suna ƙida ya rika zuwa wurin su ‘yan surutu ba ta hu marasar fanazara wata rana ya zo su suka yi jaye fa'amar al-mutakallim bi akhdhi dabbatihi suna ci jayar sai ce ma abokin jayar su sai ka jawo dabba ni ka to da shi ce doke ce ka jawo doke falon ma haraja lam yara ko da yadda ba bai ga doke ba faraja sai dawo fakala su da kaddaba ce ce wala an sace da doke fakala wai haka la'allaka lam ta ce rakin yake kai ina ganin baka hoto bisa doke kasa ka to kala bala ta wallahi da doki da doki ne to kala fikirce a ne dai kala wato sai an ka dauke doki zai ya bada kala hada amru a ta karuce ni ban shakka ta duka doki ne to fa ja'ala yaqulu ta zakara ta kadai kara tunani فقال ويحك ما هذا موضوع تدفلسة إلا وانا ما كانت تناني أنا لا أشك أنني Ni na نينا da بس دوكي نسو قال فكيف تدعي أنه لا حقيقة لشيء وكانت يقول لي تبدأ mun zuma na sun mutu lalle ta wanda ta karu da doki ba ta da tabbata za ka ba wanda ya sace ma doki ba kamata wani shi bane ko ma gira gaba wa in wa in hala min qadalika halin nan kai fa kace da wanda an farke da wanda ka barci duk duk matsayi a waje ne sai ya gane aikin ne haka sai ya da mugunta sofasta'iya mutane ne da an su kamar ka ce babu su yanzu amma wallahi duk aƙida da kaji an bamu labarin ta ka kiyaye ka da kyau wata ran sai ka wani ya fito da irin ko makamancin ta ko mai kamar saboda ni so da ai da man shaidan ne kuma yana nan sai mutu ko ya mutu ko yau ina sai da ci abin tare da wani cikin mu wanda bai samu bismillah ni dai ba da ni da ba da ni na bismillah faslun ذكر تلبيس الشيطان على فرق الفلاسفه انجوي ان فلسفه فلسفه ونصوهن تنانيني نمتاني ما سكيتين بسيرة لزرتين هنكلي أما بابو أجديني سد أجديني وصورة كنت أعوه وش أبو بوا لسوك أيكي غالي سوك أهلي باسو غالي قال النبختي قد زعمت فرقة من المتجاهلين أنه ليس للأشياء حقيقة واحدة في نفسها يتتوسسوا كما cikin ba su ƙoƙarin zama jahili mutajahil wato waɗanda sun ƙi sani da gangan suka ce al'amurra ba haƙiƙani guda gare yanzu kai ba kana kallo na mutum ba to kanka ba ke wani shi ko a gani ka kallo wani kuma wani abu da bai kallo to komi haka yake a gurin su za ka komi ya da zai ka ɗauke shi kusa abin na manufarsu ba mun ce in mun yi addinin musulunci za mu shiga aljanna ba da yawa suna ganin wuta za mu ne su kuma mun kuma na ganin su mutu za suna suna ganin su yi aljanna ne don haka komi bai da tabbata ya da zai ka ɗauke shi ga duk kokarin lalata addini bal haƙiƙatu inda kulli qaumin ala hasabi ma ya'taqidu fi suna cewa wurin kowa abu daidai yake da wani yake tunanin fa inna al-asala yajidu sahibu al-murrah as-safra' murra kasa hujjatu yanzu ne yanka ba mu zuma mun kala kadiya za mu ji ga ko ta irin basasara da in ta kama in ka ba shi zuma sai ya furge sai shi kamar maɗaci da haka zuma ba ita adda zaƙin ba wadda ni ɗauke ta ne shi ko wanda wadda ya ɗauke ta ne kaga wannan renin wayo ne duk ba magana ɗauka ba ne shi in ya warke zai ji zaƙin ni in ni kamu da wanda rashin la ni ma zan ji ɗakin tsakin kenan ɗakin daga rashin layan ne ba daga zuma ba ne wa yajiduhu ghayruhu hulwa wanda Allah sai ya ce zuma da zaƙi قال وكذلك العالم هو قديم إن عندما نكتب قدر قدمه haka duniya ce ba ta da farko ga wanda ya dauka ba ta da muhdathan inda mai yake kada wurin a ayin ta an kai ga wanda ya yadda inda aka kai da kace Allah ya duniya to ra'ayin ka ke a ko wanda shi yana ganin duniya ba yin an ka bada kai a kai ba ta sadda babu za ka babu wani wanda to kuma kowa gaskiya kai kamar da suke tawai ko wani boka da gaskiya ta ko kuma tsaji maganin mai yinsa in gaskiyar mai yinsa ah, inda kowa tsaji ƙarya ne واللون جسم عند من اعتقده جسم inda mani من اعتقده عرضا اللون mutum ya malaye shi ba saka zarge shi ba wannan zargin da kai jismun ne ko arzu wannan wasu istilahat ne aljism shi abin da ake iya gani ake iya taba ake iya sunsunawa ake iya lasa visible to in kace visible ba ko ne ne ma arabi ke visible visible wanda ake gani da to wanda ba a gani shi arab kamar ka ce mutunci wani na da mutunci ko ya a ka mutunci ko ta bayan ka taba mutunci ba ka iya taba akwai hankali a ba ka iya taba hankali ko yasa yaro da ya ji malami ya ce duk abin da ba a gani ba mu sai ce to malam bai da hankali in ku haka dai kuɗin kana shi gwada ne shi ba a gani suka ce to ya danganta ga wadda ɗau قالوا فلوتوهمنا أدب المؤتقدين وقف الأمر على وجود ما يحتاج da wanda yake akwai Allah da wanda yake babu Allah inda za mu ɗauka duk waɗannan babu su to zaman akwai Allah ko babu zai dogara ne ga sai mu waɗanda mun ka yarda da Allah sun bayyana musu akwai shi waɗanda ba su yadda da Allah ba sun mai da su ce babu ga falsafa ku gwada da rafin falsafa ɗan boko na ta wanke muku ita jayin ce kai su gana sau su fara zero ba su da wani ilimi da zai bada makon da abin da falsafa wa haƙula imin jinsa sofasta'iyya ya ce wannan su ma ta farkin su da guda da yin sofasta'iyya ku kallon a ƙaunukun sahih ta ke to mun ji yanzu ga bayanin da kuke yi gaskiya ne izuci ya eh, gaskiya da sarce ta auren ku ke auren wasu ba gaskiya ne kaga kun bai da musu sa da ni da irin nasu tafarki da nasu ra'ayi da nasu tunani فسيقولون inda na صحيح باطل لنا خطيئة قلنا دعواكم da قولكم مردودة sai Sai mu ce to tun da mu mun ce magana ku karyata ku kun ce ta? to ba ku da ikon ku tabbatar mana da ingancin magana mai tsararkun bi annama zahabakum min khasbikum batilun shahidun alayhi tunda kun yadda wasu sun tabbatar da ƙaryan magana yarda ku da ce an tabbatar da ƙaryan magana ku shi tabbatar da ƙaryan magana ta ومن شهد على قول بالبطلان من وجه فقد كفى قسمه ومن شهد على قولهم بالبطلان على وجه فقد كفى قسمه duk wanda ya da wata fuska maganarsa ba ta take da ya huce da mai rinjaye da tabi ne fasadi mazhabi da haka ba bukatar sai an bayyana ɓacin da farko wani ma yi ƙarfi da cikin tabbai da za a yi musu a da da tusbituna lil mushaharati haqiqa shi gani yana da tabbas abinda ne gani an kai gaban ido a ce maka yau an yi karatun talbisu lif ce eh an yi ni a hujja kake da ni an kai da shi wannan tabbas ne da yin kalula in suka ce a'a ba ɗaya ba ne sai mu ce lahi ƙobil awali sai mai da su cikin wancan sofar tsayyana wa yin kalu haƙiƙatul hasabar itiqad ya danganta da ka kudurta faƙad na sau an hana haƙiƙata dinasta sun soke tabbacin maganar da kansu wa fara da kalam ma'amta kalam ma'a awali فأيدي بفؤل جيد أكلم على النبختي ومن هؤلاء من قال إن العالم في زوب وسيلان كنت أقوم أبكيوا دولة النركي وهذا جرارة بس أبوي أم فتاة إن با وين بكي زرقيا فلسفة كذلك ما تقال أن تكني فيها كوالا مما أن دولة النركي وهذا da jararewa take don Allah yanzu da kun taɓa ganin kun narke kun darare قالوا ولا يمكن الإنسان tafakkar da في الشيء الواحد مرة suka ce ko mutum bai tunanin abu biyu lokaci ne haka ba gaskiya ne littaghayyurul ashiya'i iman, saboda komai waye. Za ka kai inda ba haka kake jiya kai ma jiya ba haka kake fa yuqalu lahum to abin da ake masu kaifa ulima hada wa qad ankartum thubuta ma yajibu al-ilm to ya kuka san wannan tunda kun ce babu abin da za a iya sani babu da ya tabbata da tabbata ya kuka kuka san duniya na canza wa rubba ma kana ahadukum yana yi wa da canzawa ya wannan magan da kun kai yau kila je ya kama magana ba ta kai su kenan su mutanen da da suka haɗu da 'yan falsafa ta su kai ƙoƙarin su yi hulɗa da su da irin yarensu shi da suke ce ma a yanki yaro da wukar babu da irin ilimin da suke da'awa da irin shi ne ake ba su amma malaman suna galibi ba su wani mu gaskiyar dai wadda Allah ya dora mu a kanta ita ce muke tafiya don haka in sun kawo sai mu faɗa musu magana Allah da maganar manzo amma matsala ba su yadda da maganar Allah da maganar manzo Allah ya za mu yi da su ذكر تلبيتي على الدهرية الدهرية الطبائعية su masu ƙungiyoyi ne da aka yi bayan da su alƙur'ani ma ya faɗe su kuma yi na illar da yan zamani su sun yi imani da zamani zamani shi ka komi su da suka sake bayyana suna ta neta neta ya ta zamani yanayi ɗabi'a lokaci neta ita ce waye ka sai ce neta ita neta waye ta neta ba tsallake ne ta ƙarar musallif rahimahullah da awa hama iblisu kalɗin kasiran annahu la'ila a wala fari shaidan ya dulmu yadda wasu mutane da dama ya nuna musu ba abin bauta ba mahari al'ila shi ne alba'alo wanda ake bauta الصانع أنا يا أنت أنا كلمة الصانع أنا في الخالق لي حلت واللي حلت شكرة أو تعبه ولا شيء دبابة من بيت ولا أبو تام وأن هذه الأشياء بلا مكون دم أبن بوك جريين كرتيبة ونش لو هكا إن كاش قداجي daga duk yawan itatuwan da a cikin daji da duwatsun da a cikin daji da bishiyoyi da ƙasar da kake ta da saman da kake da kai ka kalla da namun daji da ke akwai da kai ɗin da ke magana duk ba da haka kawai sun dan aka gani ba wula idan yudriku salih abin kirsi waɗannan sun nemi suka ubangiji da ido su ne da su gan shi ba ولم يستعملوا في معرفته العقل هم في amfani da hankalin su gano akwai shi ba ba haka jahaduhu sai suka yi musu wa hal yashukku zu aqlin fi wujudi Sani? yana yau mai hankali yayi musu cewa akwai mahalicci fa inna al-insana law marra bi qa'in da mutun na wucewa ya shuka ta wani fako laysa fihi bunyan fili ne fallau ba gini sun ma'ada bayan wani lokacin sake dawa fara'a halittar mabniyan ya isko an yi gini wurin alima annahu labud da laumin balin bana ya san lalle akwai maginin ne ko ba ka wani gini aka yi nan kusa shi yanzu ka zo da aka isko fili sallau ba ku bayan shekara ɗaya biyu sai ka da ka isko gidaje nan ne har ana shiga ciki hankalinka da baka ta haka ɗai ginin da ya samu wani ya zo ya gani ya shiga فهذا المهاد الموضوع yace to gashi fiɗa nan da aka shi fiɗa wannan ƙasa da muke bisa a mu hau mu yi gudu mu hau ababen hawa mu yi tsara mu yi sassaƙa ba mu da ke ƙarshen ba ta ganin da ke ƙarshen Hali rijiyoyi muka yi ko amma in ka ci gaba da falhoron da za ka su haka ne wa haza saqful nan mu sama ka ganta ka wa hadhihi al-abniyatu da wadannan gine-gine masu ban sha'awa abin da da abniya anan halittu ga mutum yanzu ka so ka motsa ya tsanta ka sai kai ta motsa shi daga ya kai kai ta motsa shi kwakwalwa ka ta ba da signal sannan ta an tsara shi yadda zai iya motsa in ka so ka kalli wannan bangare ka juya sai ka juya ida ka juya wayan waye yi maka wayan haka na yadda yake in za ka kwanta ka kwanta gefen jikinka ba ka wahala bayan ka aka yi shi da kwari cikinka aka yi shi da lauɗi ƙafafunka aka yi su da kauri fuskarka aka yi ta da taushi leɓunka aka yi shi nama-nama shi hancinka ba a koma gari sadaka fi don maka da gashi wuraren da ya kamata aka yi maka ido biyu kunne biyu kafa hanci biyu gira biyu sannan aka yi maka baki sannan ka ɓangare biyu duk abin da annan dama akwai shi na hamu ko akwai cikin wanda da wani abu ke na dama wanda babu ke babu na abu ga halitta sai dai rauni ne amma duk abin da a gare ka bangare na masan shi bangare sannan tsarin ka na gaba shi irin tsarin abokin ka na gaba tsarin ka na baya shi irin tsarin abokin ka na baya sannan an kai wanga rage an kai wanga sannan da haɗuwar su sai an kai da iri irin duk dai wanda haka kawai ba wanda ya shi mutum ke nan ba haka duk sauran dabbobi kaza da zakara kuti namiji da mace talo-talo ko talo-talo namiji da mace agwagwa namiji da mace doki namiji da mace tsuntsuwa namiji da mace hawainiya namiji da mace komai namiji da mace kuma da haɗuwarsu ko a fidda kwai ko a fidda ɗa wata rana a fidda biyu wata rana a fidda uku su tashi kaɗan wani ko da idonka ba ka iya gani shi haka har su je duk girman giwa jinjiri ta kare wa ya tsara daga ɗigon ruwa a fidda jini da tsoka a fidda jijiya da kashi sannan a tsera halitta sannan ta fito ta fara girma babu sada kike jin tana girma illa dai ya ya zuga shi babba ne shekara goma da soce da ya girma haka kana jinjiri yan takalman da kake sawa mutum sai ma mata su ma ga hannun da haka a hankali hankali suna fara yi maka kaɗan ana so wasu suna yi maka kaɗan ana so wasu haka kai mace an je kambani a taga mata kan ko ka san duk da inna da ta haife ka tare kuke kwana gado guda ba ta jin da girman zaki kuma duk dai ba wanda ya yi wannan tsari haka kawai yake tafiya to shi ne ke ce ma wato hajjihil ashiyar al'adun al al'abniyar gini-gini abu da Allah ya gina na Al-tawai? gini na to duk da gini wannan kaliba dan adam aka bashi kwalwa da basira yanzu wannan ga ɗaya sama na tana ta bani iska wani dan adam iri ne ya yi tunanin ya za a jawo wuta ya za a yi silsilwa ina ya kamata a kafa ta ina za a yi mata makundi don ban bukata ya kashe kai zan koshi kashe aiki to duk da tunanin na adam kaddi ba kai kasan wannan kwakwalwar yiwa ce haka kawai ta sai da kawai da ya ce walƙawani na jare su ala wajen hikima da dokoki masu gudana bisa tsari wanda Allah ya shiga gwaninta irana ta yi zafi dole ka daidai inuwa in ka ajiye ruwa ya yi zafi in ka bai da shi inuwa ya yi sanyi in ka zuba gishiri cikin ruwa ya tabbata kuma ya narke idan ba ka ganinsa amma kada jin dandaninsa to su ne alkawani in an wuni cikin haske a kwana a cikin dare sai ta da fitina in gari waye za ka bukata fitina ko kana cikin rufaffen ɗaki sai sai sai haske ubangiji ya isko ta kowace hanya ta sai ya isko sannan yanayin ma sai ya bambanta sanyin yini daban sanyin dare daban dukkan suna alƙawali wanda Allah ya tsara kullum rana da ina take fitowa da gabas ina take faduwa ta kan fitowa kudu ko ta kan karkata da ta fito gabas ta yi arewa babu shi ne tsari wata kwana 29 ne kwana 30 ya sake bayyana an taɓa watan da ya tsawaye kwana 42 a kai shi na yan albashi na yan albashi yana 42 wanda sai akwai wani tsofasta iya bai da tabbas wata ya albashi bai da tabbas amma shi watan Allah yana tabbas ko bai da su shi Allah ya juyin sati yau muna laraba daren alhamis rana ya ce muna laraba daren alhamis rana ya ce muna laraba daren alhamis haka ba ta haddina ta kare ta ta kare Allah ne daga damina sai ne eh daga sanyi sai ne daga zafi sai ne an taɓa canji haka wadda suke jere har abada suke tawo tsaftar zafi misali ba a cewa ba na samu matsala domin a damina ta kare disamba bayan wata biyu sai ta dawo kuma ta yi wata hudu tana an taba haka sai dai ubangiji iya su wata hikima sai saukar da ruwa ba lokacin da ka dawo amma dai ba damina ta dawo duka ba ta lokacin ta ranar za a ce in july to december ne in july to november ne in august ko na yau ne dai wannan lokacin ne bai canzawa بابو يبدا اذا ما تداول تداول جنوار بس غير جنوار هم الكاتاكيت مالك اما تدل على صالح يزدو عند اول بس غير في وما احسن ما قال بعض العرب في akwai kyakkyawan magana da wanda da cikin larawa ya faɗa ga ta inna alba'a ta tadullu alal duk inda ka isku kashin raƙumi doki ne wuce wurin inda za ka isku kashin awaki ga wuri to wata dabba ta zo wurin akuya ya ce fa haikalun alawiyun bi hazihin lafa gini sama da mu da wannan irin shi abin nan lafafa to mai ban sha'awa siriri wa markazin sufuliyun da hazin kasa sannan da cibiya a ƙasa mai wannan nauyi wadda dukkan mawa mutu rubuzar da ita wata bajin an ce yau mun yi yanzu in kai gidan sama in ba a sa filas masu kyau ba sai yara suka suna wasa bai za a ce ya fara duk duniya ya tsage ya ruzga a kana ruzga da mu sai dai Allah ya saukar da wani bala'i ga wani yanki amma dai a ce yau mun yi mata yawa na haka masallacin da bai ɗaukar jama'a kasa an yi mata nauyi ko bi yau bu'a da mu da duk abin da muke ya kagawa ba mu yi masa duk duwatsun da za ka murmura ka ɗora ka za ka ɗauka amma ya dulla ni Allah latifin khabir wayannan ba su gadin Allah كل شيء على الوقت القديم ثم لو تأمل الإنسان نفسه نفسه لكفت دليلا ولا شفت عليلا إن دا متوزينا دليلا من كنتا في كسن كنتا يا إشيش دليلي يا ورك دامو فإن في هذا الجسد من الحكم ما لا يسوى ذكره في كتابه irin hikimomin Allah da a cikin jikin mutum littafi guda bai ɗaukar yanzu kuma bugar zamanin nan mun san haka duk da yanzu misali tsarin ƙashin ɗan adam za ka yi karatu haka nan profesa za ka gama tsarin jijiya tsarin tsoka fatar jiki a kaifu ƙumba wannan za ka yi iya karatunka ya aka yi take makale da tsakanin nama da fata ya aka shigar da ya ban jijiyo tsarin haƙori da yadda suke fita kaɗan-kaɗan su girma da yadda suke wasu su dawo da in sun ka faɗi shi ke nan da yadda suke kafe a cikin jikinmu tsarin idanu wannan duniyar da ke cikin kanka guda biyu ko wani ƙwallon ido inda za a fito da shi yadda duniyar nan take haka yana da cibiya yana da abubuwa kewaye da shi yadda idon ka take haka duniyar nan take sada wannan duniya akwai triliyoyi irin ta masu yawo sada dukkan suna karkashin wani sarari wanda shi ma a haka nan kamar zobe sannan dukkaninsu kamar kaje fatawo a daji suke karkashin kursiyu kujerar ubangiji wurin aji kababu shi ko laurin aji kababun gabatar yake a daji gaba da al'arshi da ubangiji yake kasa wannan idon naka sai ka karar da rayuwar kuma ka gambi ciki a kansa kana gyara cikin concept ana cikin concept to a concept da concept kawai na idanunka sai ka zan farfesa hakka mutu baka gama bincike ba gira wannan ta isa a bincike to wannan ita ba ta makale da idanu ilimi ne kunne da abin da yake kai ji ya aka yi yake kai yanzu ga ni ina magana duk kuna ji ya aka ya kai ta shige ku kuka ji kurma bai ji ta me ya hana mashi kuma babu likitan da zai sa kurma ji duk duniya babu so abubuwa a jikinka kaɗai sun isa su zama hujja ya kunka yadda Allah ya da yadda ya rarraba yadda kana iya damka kana iya buɗewa sun gane kana iya haka kana iya haka in ka tashi ka yi haka in ka tashi ka yi haka in ka so ka damko ka kamo in ka so ka saki inda haka suke harhaɗe ba za ka iya da miya ko wanda Allah ka yi mai su haɗe don a kai asibiti a tsaga don sassu ashirin bar ma Allah ba a tsaga sai ya ce kan zai ya kobi da hannu an cuce shi na san wani wanda baban shi yace shi ya bar ma Allah ma ki da yace bai ba haka Allah yace gabana aka yi wa kuma karshe yaro haka ne kan shi yana ne ya girma sosai yana ji ya aure mai ya haye amma yana nan haka nan da ya tsufa an kiyanka wai ya bar ba Allah asibiti yake zuwa ba Allah a tsaga Allah bai ce ka ayi magani ba ya ka bar ma Allah ka ne cuce shi ka sai zan musaki da karfi da yanzu halalin da lokacin likitoci sun tabbatar da ana yin tsaga hmm. ki shi ya dai bar ma Allah bayan jahilci shi ka kashe ne wa man ta'ammala to kaga yace duk cikin jikinka akwai abubuwan da littafi guda da dauka yanzu kaga masu ilimin in ka tabbai ilmi fanni nawa akwai a likitan dan adam sai an gaji da ba maka akwai ilimin kwakwalwar ɗan adam ko akwai ilimin ɗabi'un ɗan adam shi sociology na fata mana to na kwakwalwa psychology akwai ah, neurology daban kuma psychology da kowa neurology shi physical structure na kwakwalwa ko psychology kuma irin turan take wanda kai ba ka iya gani ai da psychology za a gano addinin da muke yi al'adun da muke yi suturar da muke sawa abincin da muke ci da sauransu to sannan kaga akwai ɓangaren likitancin jirai shi ake ce ma pediatric akwai gynec ko an gynecology shi kuma kawai hanyar tanasu yadda ɗan adam yake karuwa ake haifuwarsa wannan kafaifan saduwa da ubangiji ya halitta to lafiyar su da ciwon su da ɗabi'ar su da yadda kamata ba mai gani da abin abinda suke so su kusanta da wanda ba su su kusanta da ciwon su da maganin su shi ba fanni ta kenan mala ya gaskiya to a jikinka akwai abubuwan da littafi guda daga kusa, ko wani sai dai a masa littafi da zama kuma littafin ba guda ba yanzu a ilimin misali neurology yanayin shakliya ta kwakwalwa ga ta wasu gaba ɗayan ta ɗan guda ta kai kunne dai ga shi kunne ba ma gabatar ba nan ciki ɗan wannan abin da ido haƙori kowane littafai in ka je labura ne guda ke ga kowane kuma Allah ta'ala wa ma utitu min al-ilmi illa har yanzu abin da mun ka sani kaɗan ne akwai da yawa da ba mu iya sani to da wani da ba mu ka sani wai na yi mai tarayya da Allah ga sani ba zai rufin komai ba sai dai musamman abin da Allah ya so sai amma dai na gani sai ai bai da ayan a aljanna wasu abun sai na kwalele to sana da cika da ta. in akwai labarin ne cikin aljanna sai na kai wata ziyara na gano wasu abubuwa to ta sauƙi a don ba hau sai kai karatu kwakwalwar kai tana ta google kawai ta gano ma abin da daɗi yana can Allah ka sa muna da rabon jiki ملك ومن تأمل تحديد الأسنان لتقطع سبحان الله العظيم wannan malami yana magana shekara 800 da suka wuce hadda 23 mutuwa suke 1400 kacin 800 ba 100 za ka samu in kai 800 za ka samu ƙara ne ishirin ƙara ne uku shekara ɗari takwas da ishirin da uku duk da wasu cigaba lokacin amma da abin kita ya ce wa man ta'ammala tahdidal asnani ne tuqta wanda ya duba yadda ake kokarin a cire haƙora in mutum bai da yadda ake cire masa haƙori wata tafridal adras li tuthan la ilaha illallah ko ke to ba haka yake magana yana magana tahdidal asnani ne tuqta lokacin da za ka ɗauko mangoro ka aza ga haƙorinka ka zabto shi ko a baka ƙafar a baka gurin kaza ka aza ka sa haƙori ka tasgo shi ne haƙori suna so su yanka wata ƙarizar azarafi da sassan sannan in kai in ka tabja ka aje ka roba ki ka kama namun namun kana tamna su kuma waɗannan na ƙuriya su na gaba suka tasgowa na ƙuriya suka tattaunawa in mutum lahiya lau yake yana tamna nama da haƙorin gaba sai dai ya jawo da haƙorin gaba ko sannan sai ya bai da su gefe-gefe ya ta tamna wallisanu ya kallibul mabdo shi kuma harshe wanda ake tattaunewar yana ta jujjuya shi yana masa matsaɗe wata kulikul kabidi alaƙa'ami yanzu sannan iya shiga cikin ciki sai Allah ya hore an ta ita kuma Zai kokari ta narkar da shi don yayi sauki inda wani nama ya shiga ta da zama a ciki sai ta kenta to akwai injimin narka ta cikin cikin wannan bai kana in tafi su yake wannan ثم ينفذ ينفذ الى كل جارحه ينفذ الى كل جارحه قدر ما تحتاج اليه من الجنة sannan sai a rarraba kowace gaba ta samu iya abin take so na abinci yanzu in ka kwana uku baka ci abinci ba fuskar ka sai ta gwai hannunka ya samu ke ko ba ka ba cikin ka ya dan kwai idanu su fada a sai sanda kana ci abinci rarrabawa ne ki kona ana yan mai gwargwadon bukata shi sun tsunke guda ka ci na nama duk sai an raba kowa ya samu nashi kowa gwargwadon bukata la ilaha illallah yace wa hadhihi al-asadi to dibo dan nan ya allati huyat fiha al-iqda litqwa wa tanfaq yace dibo dan nan ya kula ko da aka tsara don ka kula, ka ce daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma wa tanfaq a dauka kulle su a bude su فيمكن العمل بها ذاك لا يعيش كوين إلا تستندر سكي كوين ذاك إياه ولم تجوف لكثرة عملها بعيمة سكي سوى ليوم عيش إذ لو جوفت لصدم الشيء القوي فكثرة يا كنا نام إن ذا سكي غريب دا دا ننتا كيسون وشي كان عند عدد سكي سيان كيش دفن شيكو كاغا بيهوشي sai dai an suturta shi duk da da gilas an kai shi to da wani kakkalli cikin shi akwai barko ta yake ce iri وجعل بعضها أطول من بعض لتستوي إلى إذا ضمت kuma cikin hikimar ubangiji sai ba a yi su tsawo guda inda a yi su tsawo guda ko ka so ka damta ba ka damta sai an kai su wani ya fi wani tsawo ta yadda in ka damko sai ka ga kwan sai lafiya lau kowane da Allah zai kara ne to sai ya wahal da kai wurin ɗinka da za a rage mai siya bar kafa wa ukhfiya badani ma fi fihi qawaqu duk abinda a injin wanda kike gudanar da jiki Allah ya boye kada wani ya mai ta'addanci wa hiya nafs التي إذا ذهبت فسد العقل الذي يرشد للبصائر rayuwarka ta Allah ya ɓoye ta babu mai ganin ta kan da ganin ranka inda yadda ake ganin hancin haka ake ganin ranka da wani area boy in ya zabura duk sai ya kire muku yace to idan za a bata fasada al'aql in rayuwa ta samu matsala to hankalin ma da ke gwada ma abin da ya kamata sai ya zama da ya tasiri wa kullu in min yin hadhihi al-ashya'i yunadi afillahi shak tace duk wannan ba don kafi ko wani su yana kira ne jama'a kuna kofanton akwai Allah wa inna ma yaqbitu al-jahilu la'annahu talabahu min hasbi shi wanda ya musu ya yi kuskure ne saboda yake sai abin da ya ga nan majidin wa min an-nasi man jahadahu أو من جحده لأنه لما أثبت وجوده من حيث الجملة لم يدركه من حيث التفصيل فجحد أصل الوجود wani kuma ya yadda generally akwai Allah amma ya kasa gano da ke da ke abuwa ke ke jaye walau a amala haza tikrahu da wannan ya yi amfani da tunaninsa la'alima anna lana ashiya ala tuddaku illa jumlata da ya san ku a jikin sakon da ba a gani mai sai a sai dai a san akwai shi kan nafsi wal aqli kamar rayuwa da hankali yanzu ina rayuwa ka ina hankalin ka عن ساکو دا پرګرام دې چې موږ یې موږ کومو لوک چیرې غای تاکه باندې کومه دا څنګه نن الله یې سپتی نه وته دې کارتا څنګه موږ چې غبدا تلبيسو على الطبائعيين وعلى الثانوية وعلى الفلاسفة والتابعين تسوون غير ملتفى يعني أوي كاتسوسي دا بنغروري لكل جوينجي to Allah ka tabbatar da mu akan tafarki da gaskiya tafarki an addini musulunci tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam wa ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi